بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukaki da ba mu ikon haɗuwa a wannan darasi na tafsiri a wannan masallaci na alamin islamic foundation muna roƙon allah ya datar da mu ga dukkan alkhairi ya kare mu daga dukkan shari allah muke roƙa ya sa albarka cikin rayuwarmu da rayuwar iyalanmu da 'ya'yanmu da 'yan uwanmu ‘yan uwa da suke buƙatar addu'a a kusa ko nesa allah ya sa su allah ya biya mana buƙatunmu da su Allah ya wanzar da lafiya a cikin ƙasarmu wanda ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya Allah ka jibinci lamarin marayu da mata da suka rasa mazajensu ya Allah muna roƙonka ka sa daminan bana ta fita kowace shekara albarka da alkhairi ka baiwa samarin muhimma na zuwa gona su yi noman abin da zai amfane su ka samu albarka ce ‘yan kasuwa Allah ba ka ba su ikon kwatanta gaskiya, shi adalci cikin kasuwancinsu. Masu hana saukar da kankana a bayan fikon, fikon goma sha biyar ishirin Allah ka sa su yi imani su sauke don kankana yin arha. Ya Allah, ka tara mu a cikin rahamarka kamar yadda kake tara mu a wurare na alkai. Allah ka gyara halayen shi wa gabanin, ka ba su ikon kwatanta gaskiya. ka ba su ba saukar da da ka ɗora musu ka kara musu lafiya akwai tambayoyi kamar haka wannan na cewa shi tela ne kuma aiwa teloli gargadi domin teloli wasu akwai masu bata musu suna suna soyayya da matan aure na mutane idan suka kai musu kaya har zuwa wasu wurare suke da matan suna cewa wai short time to a yi musu gargadi su ji tsoron Allah a wannan abin da suke yi ɗaya kuma na cewa a yawa mutane gargadi kan buɗe masallatai ya barkace don musu ko wani abu ya shiga tsakaninsu abu ne da bai shafi addini ba abu kaɗan ya faru sai wannan ya kusa ta ya buɗe masallaci a yadda yake kwatantawa a unguwansu akwai masallatai ya biyar wanda kana tsaya kofar ɗaya masallacin za ka kira ɗayan ya ansa idan aka buɗe lasika na sallah ko na karatu sai ka rasa wanne za ka ansa wanne za ka ci kai da iyalinka a cikin gida ma kuna magana sai ka ihu iyalinka ta ji ka saboda hayaniya yanzu da wannan wato yana bukatar na nasiha abin an yi da zuci ne ba wai bukata ne yasa ake yi ba a baya mun yi magana akan irin waɗannan masallatayya in ba a manta ba masallaci dalili yake za a buɗe shi kuma hikimar shari'a na musulmai su haɗu a wuri guda don su san juna da halin da juna ke ciki in abin taimako ne a taimakawa juna wannan shi ne abin da addini yake bukata saboda haka an ba don dalilin da shari'a ta yarda ba imami yin daidai an ce gyara ya ƙi gyarawa shi kuma ba iya a canza shi ba za a iya bar shi da masallacinsa amma akan limami yana kan daidai bisa sunar manzon sallallahu alaihi wasallam babu bukatar a buɗe wani masallaci sai a haɗu a ƙara yawan al'umma yana tambaya ya mutum zai samu hushu'i cikin sallah hushu'i cikin sallah sai ka ga muhimmancin sallah da muhimmancin wanda kake tsayawa a gaban shi akwai ɗaya daga cikin magabata in yayi alwala sai a ga hankalinsa ya tashi ake sa me yasa kullum in yayi alwala zai tashi sallah sai a ganshi hankalinsa ya tashi sai ya ce ka sa a gaban waye zan je in tsaya yana ganin girman wanda zai tsaya gaban shi shi yasa hankalin sa ke shi, saboda haka ka ji cewa a gaban mahalicin ka zaka tsaya sannan kuma ka ji me kake karantawa a cikin sallah kana magana Allah yana baka ansa kana tunanin irin wa'annan abubuwa sai girman sallah ya karu a zuciyarka da samun tsoron Allah da mai da hankali ga abin da imami ke karantawa kuma yana cewa menene matsayin taka kabari haramun ne kada musulmi ya taka kabari haramun ne ka zauna akan kabari in baka san kabari ne ba in ka zauna da ka sani ka tashi ko an sanar da kai ka tashi kabari gida ne na waɗanda suka riga mu saboda haka ba za a zauna a kai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a zauna akan kabari ko a sallaci kabari ma'ana a fuskanci kabari ana sallah wanda duka haramun ne musulmi ya yi bai wannan kai ne za ka yi yace akwai wasu da wasu iya karanta fatiha daidai ba ya san su amma kuma ba zai iya yi musu magana ba saboda haka ai musu magana su gyara fatiha to idan muka ce a gyara fatiha in dai ba mutum gaban malami ya je ya zauna ba ba zai san aina yake kuskuren ba da kowa zai yadda ya saukar da kansa ya zauna a gaban imam a samu gurup gurup haka na mutane tsakanin sallar magariba da isha'i dattawa anguwa da samari ai magana da imam idan limamin ma ya iya karatun kenan sai ku zauna a gaban shi kowa ya karanta abin da ya iya saura suna ji da imam wannan ya karanta fatiha wannan mai karanta fatiha wannan mai karanta fatiha mutum biyar ne goma ne duk su karanta imam yana jin su sai shi imam ya ce ka kuji na wani kuma sai ya karanta su ji kowa idan imam yana karanta zai san ina yake kuskure sannan kuma imam ya bi ya ce ka wane karanta yana karantawa in ya zo kuskure, ya tsaye da shi ya gyara yana furtawa suna furtawa haka idan aka yi sati ne sati biyu fatiha kowa sai kaga ya iya karantawa daidai to ina kai asara idan ka koyi karatu fatiha daidai a cikin sati biyu ko wata guda ai ka ci riba da zauna shekara goma ishirin baka iya karanta fatiha ba sannan kuma yana bukatar addu'a Allah ya sa ya zama mahaddacin alqur'ani Allah ya baka kuma ya ce malam ina son ka da kuma malam shugaba saboda Allah Allah ya ka kamar yadda ka so mu saboda Allah na samu wata wasiƙa wanda ya kamata bai kamata ni in karanta ni kaɗai in zauna ba ya kamata in karanta mu kuma ku sakon fatan alkhairi akan Ramadan Ramadan mubarak ya sa sunana Sheikh Muhammad Ahmad Mustafa Imam na Darul Hadith mai dubi kuma sai assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh na rubuta wannan wasiƙa ne don in taya malam da ɗalibansa murnar shigowar wannan wata mai albarka na Ramadan Lallai wannan wata ne na rahama da gafara da kuma samun yanci daga wuta ina roƙon Allah ya sanya mu daga cikin waɗanda za su samu albarkan wannan wata na Ramadan ina amfani da wannan dama in isar da godiya ga malam da ɗalibansa bisa ƙoƙarin addu'o'i da aka yi aka gabatar shekarar da ta gabata lokacin da na yi tafiya don neman magani hakika sauki ya samu alhamdulillah ina godiya Allah ya saka da alkhairi tare da kasancewar ba na samun damar magana da malam kai tsaye saboda matsalolin ƙarancin lokaci da ke tare da aiki amma ina tare da malam a zuciya akai-akai muna ƙara godiya akan ƙoƙarin da ake na yi wa ƙasa addu'a da goyon baya da ake nuna mana a cikin al'amuran jagoranci da fatan za a yi aiki da wannan lokaci mai albarka a yawaita addu'ar Allah ya albarkaci ƙasarmu Allah ya ba mu zaman lafiya mai ɗorewa muna addu'a Allah ya biya da gidan aljanna kan dukkan ƙoƙarin da ake yi daga ƙarshe ina addu'ar Allah ya nuna mana ƙarshen wannan wata cikin imani da kwanciyar hankali da walwala muna fatan Allah ya nuna mana sallar azumi cikin alkhairi da albarka a sha ruwa lafiya a yi tsalla lafiya Allah ya ba mu damuna mai albarka amin wassalamu alaikum muhammadu buhari kuma Allah ya saka muku da alkhairi addu'a duka mu ne muka yi duk wanda aka yi addu'a yace amin yana ci. kuma haka ake so tsakanin talaka da shugaban sai kasance ba halin a gudu ko a buya ba Allah ya gafarta mana Allah ya ba mu ikon yi don Allah ba wannan din bane yi don Allah Allah ya yarda da mu ya yadda da aikinmu ya sa a mizaninmu ya haɗa mu a cikin rahamar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تقول للذين أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدين وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهم وطرا وكان أمر الله مفعولا Allah madaukakin sarki ya ce wa idh taqulu kuma ka tana lokacin da kake cewa yana magana da manzo sallallahu alaihi wasallam kafin wannan jiya mun karanta ayar da Allah madaukaki kamar shimfida yayi don wannan ayar da za ta zo wa ma kana lil mu'minin la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim bai dacewa da mumini namiji ko mumina mace idan Allah madaukake hukunci yace yana da zabi a cikin wani al'amari da zai to wannan ayar kamar da Imam Ibn Kathir rahimahullah yake cewa wannan aya gamammiya ce a cikin dukkan al'amura idan Allah ya ce kaza ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza to ba yi da zaki kada ka ce kai a ganinka ko ai wani ya yi ko kuma wani ya ce babu wannan Allah da manzonsa su ne masu garanti wajen bi in an bi an shi to anan kuma yake gaya manzo sallallahu alaihi wasallam wa in kulu kuma ka tuna lokacin da kake cewa ya kai manzo sallallahu alaihi wasallam lilladhi an'ama Allahu alaihi ga wannan da Allah ya yi masa ni'ima wato ni'ima ta datarwa zuwa ga addinin musulunci wa an'amta alaihi kai kuma kai masa ni'ima ta tarbiyantar da shi da kyautata masa da kuma yantar da shi daga bauta da yake amsik alayka zawjak ka rike wato matarka akan ka ka rike matarka karka rabu da ita wattaqillah ka ji tsoron Allah wa tusfi fi nafsika kana boyewa a cikin ranka Allahu muhdi abinda Allah zai bayyana da shi wa tashan nasa kuma kana shakku mutane ma'ana kana kunyan mutane kana tsoron me za su ce wallahu ahqqu an tafsha Allah ne yafi cancanta kai shakkan sa ka ji tsoron sa cikin abin da zai ce falamma qada zaid minha wa tara yayin da zaid ya biya bukatarsa daga gareta wajina ka sai muka aura maka ita mun yi haka ne likai la yakuna alal mu'minina haraj don kada ya zama to akwai wani kunci akan mu'minai fi azwaji adiyahim cikin wato matan ƴaƴan su da suka rike su kamar wato ƴaƴan da suka yi tabanni da su idza qadu minhunna watara idan suka gama bukatun su tare da su ko kuma idan suka sake su wa kana amrullahi mafmula al'amarin ya Allah madaukaki ya kasance abin zartarwa ne abin gabatarwa ne wannan kissar dai kamar yadda muka sani ita ce kissar wato wannan sahabi mai girma wato Zaid bin Haritha radiyallahu anhu masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a baya mun nan tabo magana akan shi na cewa ainihin zuwa shi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam Khadija ce ta baiwa manzon sallallahu alaihi wasallam ita kuma dan uwanta ne ya saye shi ya bata shi ita kuma ta baiwa manzon sallallahu alaihi wasallam sai mutanen ta suka zo suna neman su fanshe shi ko nawa ne su biya don su tafi da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su ya ba shi zafi na cewa in yana so ya zauna tare da annabi in yana so mutanensa kuma ya tafi da mutanensa zaidu anan ya zabi zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam azaban da yayi sai ya zama wannan dalili da ya faranta wa annabi sallallahu alaihi wasallam rai annabi ya rike shi a wada kuma a wannan ake ce da shi zaidu dan muhammad to ana wannan hali na tabanni sai Allah ya ɓata tabanni a ayar da muka karanta can baya in ba a manta ba inda Allah madaukaki yake cewa ud'uhum li'aba'ihim wa aqsatu 'inda Allah fa in lam aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum har Allah yana cewa walaysa 'alaykum junahun bima akhtatu bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum abinda kuka yi kuskure Allah ba zai kama ku ba sai dai abinda kuka yi ganganci to lokacin da zaidu ya auri wannan matar yana neman auren annabi ne je neman wannan auren su mutanen ta suna ganin ita ta fi karfin zaidu to amma ya aka iya annabi ne ya zo neman aurenta saboda haka suka aurawa zaidu wato yansu suna zaune da zaidu bayan ɗan lokaci da suka yi na auren sai zaidu ya nemi ya rabu da wannan matar kuma ba yi da wanda zai shawarta a cikin wannan al'amari irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin zai da yace ma zai sake ta Allah maɗaukaki ya tsinka yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa cewa Zaidu zai saki matarsa kuma kai zaka aure ta to annabi yana jin wannan abun a jikinsa wannan kuma yaron nayi tabanninsa duk da tabanni ya ɓaci, yadda muke da Zaidu a ce ya saki mata kuma ni na aura yadda Allah ya bata tabanni haka yake sai bata wannan kunyar kuma da ake yi shikenan annabi da zai yi zo ce ya rasulullah ni fa ina so in saki zainab annabi ya ce a'a me faru a'a bata kyauta da mu tana mun maganganu bata hakuri da ni saboda haka dan sake ta annabi ya ce a'a ittaqilla amsik alayka zawjaka wattaqilla kari matarka ka ji tsoron Allah karka yi saki saki ba kyau a lokacin annabi ya san abin da ke tare da shi wanda yake tafiya a ransa na cewa ga abin da Allah zai hukunta shine wa tuffi fi nafsika kana boyewa a ranka wallahu mabdi abin da Allah zai zai bayyana da shi wannan shine ne karka dada karka kara nan gurbin an so a shigar da gurbatacciyar fassara kamar yadda aka so a sa kissar annabi Dawud alaihi salam inda Allah ya ce inna hadha tis'un wa tis'una na'ja wa an ajatun wahida fa qala filniha wa azzani fil khitab qala laqad zalamaka bis su'ali na'jatika ila ni'aj to anan sai suka suka ce annabi Sulaiman yana da mata 99 ya ga matar komandan sojansa ya ga matar sojansa ne tugo ba ma komanda ba wai ya sha'awar matar da ya tambaya aka ce matar ko wani ne sai ce a naɗa shi ya zama jagora na soja ya je a kashe shi don ya auri matar sai aka ce da ya yi akan ya faru wancan ya mutu sai zai auri matar kaga wannan ba ma ba ko farin hula irin mu idan aka ce mutum ya yi irin wannan makirci don ya auri matar wani ya ake kallonsa balle makamun nubuwa matsayi na annabta matsayin da ko sada irin su nubi ba sa yi balle ka ba'ira balle shi sababi na kashe rai zaidu radiyallahu anhu ya zo ya gaya musu sallallahu alaihi wasallam annabi ya boye a ransa Allah ya sanar da shi da wani ne ko kuma an ba makamin nubuwa ba da sai ya ce ma to ai ni ma Allah ya sanar da ni zama zaka sake ta in aura sai ka saka annabi bai haka ba shine abin da ya boye a ransa Allah kuma zai bayyana amma me zai faru zai bi ya zo ya sake ta ta iddanta ya kare falamma qada Zai min hawa tara yayin da zai ya gama bukatansa yace ya sake ta bai ya santa saboda halin ba zai yiwu ba anan akwai nukta muhimmiya idan Allah ya sai hukunta wani abu zai wa abin sababi wanda ka sani ko baka sani ba wanda kake so ko baka so wani abin zaka gudu ka je ka yi shi alhali karshen rushewar ka Allah ne ya yi sanadiyan haka yanzu in ba don Allah ya kawo wannan sababi ba ta ina matar wani zai zama matar wani za ta zama ba zai yiwu ba amma sai Allah ya sa masa ya hakura bai ya santa shi bai san annabi yana zai zo ya aure ta ba abin da zai nuna mana haka lokacin da zai ya sake ta ta gama idda annabi sai zo ya samu zai ya ce ina so ka yi min wata hidima me ce ce ita ka je ka ambace ni a wajen zainab tsohuwar matarka ka je ka ce ina son ka zai da ya tashi ya jagun matarsa tsohuwa subhanallah dubi imani Ya ce da annabi ya aike shi ya ce da ya ya yi sallama ya shiga da ya ga matarsa din kawai sai ta wani girma ta wani daraja a idansa har yana kunyan ya kalle ta da annabi ya ce yana santa in da ne mutum ya kalli matar da ya saka ya zai kalle ta zai kalle ta wani abu ne wanda ba ruwan shi ya gama bukatun shi da ita in mutumin kirki ne a gaisa lafiya ya yara lafiya in wani akwai wani abu ya bata ko in wanda yana so ya mai da ita ne kamar wani da ya ce da matar da ya saka kuya in an sake ku kuna kara kyawu ne ita wata ce to kai din ma fa ai kai ma haka ne to kaga za a goma a zauna zai bi ce da annabi ya aike shi ya je yi mata magana ya ce ya shiga kenan gashi ta shimfiɗa abin nan garinta da janika ta ɗauki zani tana rufewa don kar kura ya zo ya rufe tana wannan aikin da ya kalle ta kawai sai mata girma darajanta ya ƙaru a idansa ya kasa mai tsaya yana kallon ta ya mata magana da ya yi sallama ya shiga sai sai juya baya yana tafiya yana magana ya ce annabi ne ya ambace ki ya ce yana so ya aure ki sai ya juya ita da jin wannan magana ita kuma ta ce to ai zama bai same ni ba kafin in ansa wa annabi bari in nemi shawarar ubangiji na kawai ta tashi ta yi alwala ta sallah tana cikin sallah tana sajada tana addu'a sai ga wahayi ya zo falamma kaba zaidun minha wataran zawajna kaha babu sadaki babu alwali babu shaidu waye biya sadakin Allah waye alwalin Allah waye daura auren Allah an gama kawai annabi da aka saukar masa ayar kawai ya zo shiga ya gidansa kawai ba neman izini ya yi sallama kawai ya shiga gidansa yana shiga suka yi magana sai fita kuma ya karanta ayar iyalansa duk sun ji yana shiga wajen iyalansa ɗaya bayan ɗaya kuma kowace ta ce sannu ya amarya shike na fa an gama to haka Allah ya haɗa aure tsakanin Zainab bin Jahash da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Zainab binti Jahash radiyallahu anha kamar yadda hadisi ya zo sahihi daga Anas tana magana a cikin matan manzo sallallahu alaihi wasallam kunna ahli kunna wa zawwajani Allahu min fawqi sab'i samawati ko mutanen ku ne suka daura auren ku ni fa Allah ne ya daura aure na a sama da sama ta bakwai in ji wa in ji Zainab binti Jahash sannan Aisha radiyallahu anha kasan mata zainab da ta faɗi haka aisha kuma ta ce ni ne fa wacce Allah ya barantar da ita daga sama da sama ta bakwai ayoyin suratul nur akan ta suka sauka kowace tana da matsayi da Allah ya bata amma dai almuhim Allah maɗaukaki ya bata tabanni ya bata kuma idan mutum ya auri mace ya saka saboda kusanci ko wata kauna ko dangantaka wannan ba zai hana ɗayan ya auri matar ɗayan ba in ya saka kamar mai gida da yaron gida alhaji kana tuka shi matar sama hajiya kana kai ta anguwa kana kai ta asibiti sai alhaji ya sake hajiya shi kenan an kuna iya jituwa za ka iya kai zance da hajiya ka ce kana son aurenta sai ka auri hajiya hajiya kana gidanka kuma kana direban alhaji to me zai sa alhaji ba zai yadda ba me zai hana shi yadda yin Allah ne ba haramun ba ne haka shi ma in alhaji ya tsaka a in kai direba ka tsaka alhaji ya ce yana so yana iya tura ka a zaman ka na direba ka je ka yi wa ina tsohuwar matarka da ka saka ta yi aure alaci ba ta yi aure ba wannan ai ba ta samu miji ba to fa ni ina ganin ko zan aure ta haba alaji ba ta yi ba a ni ta yi mun ina so ka je ka ce mata ina son ta kai kuma ka zama direba mai amana kamar yadda zai ya je faɗa kai maka je ya ce to fa alaji ya ce fa yana so ya aure ki ko me za ki ce in ta ce ta yarda sai a ɗaura aure tsohuwar matar ka tana jiran alhaji kai kuma direban alhaji amma ba karka je kai karo da alhaji wannan ba abu ne ba abun kunya ba ba abun takaici ba kuma hatta ƴan uwa wannan ba tsakanin mutum mai gida da yaron gida ba tsakanin ƴan uwa yana faruwa yaya zai saki mata kani ya aura kani zai saki mata yayansa ya aura haramun ne ba haramci babanka zai auri mace sai ka auri kanwar matar babanka eh babanka ya auri yayar sai kuma ka auri kanwar na'am ba haramci na'am aiwa yayarta ko kanwarta amma yawanci kanwar ne tun da kai ɗa ne kanwar musamman a ce irin an aurar da ita sai an haɗa ta da kanwarta suka zo don ta zauna a gabanta in ta girma kana iya ka aura babu haramci ai muharramatu minan nisa Allah ya kirga mana su tun daga fadin sa subhanahu a ayar nisa ko hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع وأمهات نسائكم وربائبكم التي في وجودكم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وخلائق أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف والمحصنات من النساء goma sha hudu sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tunqaru al mar'atu li ammatiha wala li khalatiha kaga mun samu nawa sha shida sai kuma ce ya harumu minan raba'a ma ya harumu minan nasab abinda dangantaka ke harantarwa shayarwa mai ke har yana harantarwa duk wacce kuka sha nono ɗaya ta haranta gare ka duk wacce kuka sha nono ɗaya ta haranta gare ka wacce ka sha nononta ta ta haranta gare ka yayinta da kannenta sun haranta gare ka wannan shi ne ya harumu minan raba'a ma ya harumu minan nasab dan banda wa'annan ɗin da aka ambata na ƙur'ani da Sunna sauran babu haramci sai dai kawai ku ne kuke ganin abin kunya ai kar in yi a zarge ne kar in yi a ce bai kyauta ba wannan kuma mu'amala ce tsakaninku amma kar a haramtar ba wai dole sai kun aka ce ba wani lokacin yin tsarin ya fi sauki misali a ce yayanka ya rasu yara ƙanana ga suna matan na in ta tafi ya ta tafi da yaran nan za su wahala in ta bar muku za su wahala bai ka auri matar yayanka ka rike yayan yayanka ba shi kenan ba an samu rufin asiri amma sai kaga a wannan lokacin mai kuwa wannan hikima a zauna lafiya sai uwa ta tashi ta ce a a in dai kai ɗana ne karka aure ta to me me illa in bai aure ta ba wannan matar za ta je ko ta shiga wani hannun da ba za ta samu tausayi ba ko kuma yaran nan tarbiyyarsu ya zama wahala gare ku an bar muku ya zama wahala gare ta in ta tafi da su saboda haka Allah madaukaki a wannan ayar ya rusa tabanni kuma ya nuna mana halaccin auren wato matar da yaron gida ya saka tabbata an gane wa kana amrullahi maf'ula al'amarin Allah wato abinda Allah ya so ya kasance din nan ban maf'ula ai mukawwanan mawjudan la mahala zai faru ya kasance ba abinda zai hana na'am ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا الله مدوكين سركي يجي ما كان على النبي من حرج من زم الله صلى الله عليه وسلم باب ونقنشي أكنسا فيما فرض الله لا تنع أبن الله مدوكين يفرلن تامسا wasu malamai suka fara fassara wannan farala din farala din bi ma'ana ahalla fi ma ahalla Allah la suke abin da Allah ya halatta masa ya halatta masa ya auri Zainab wasu suka tafi a zahirin farad din akan ma'anar farilla tunda umri ne Allah ya bashi ya aura kaga ya zama dole akan shi ya aura to babu kunci akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da Allah ya shar'anta masa ya farlanta masa kuma irin wannan abin da Allah ya tabbatar akan manzo sallallahu alaihi wasallam Allah wannan ita ce sunnar Allah ta farkin Allah fil ladina khalu min qabl cikin al'ummu da suka shuɗe gabani ma'ana cikin annabawan da suka shuɗe haka Allah yake gudanar da abin da yake so game da abin da ya shafi ta su wa kana amrullahi al'amarin Allah ya kasance umurnin sa an yace ayi qadara maqdura ay qada'an maqdiya abu ne wanda an hukunta shi zai kasance ba mai hanawa abin da ya saura gabawa shine yi imani ya yarda alladina yuballighuna risalatillah kuma waɗannan da suke isar da sakonnin Allah waɗanda suka yadda da manzanni suna isar da abin da manzannin suka isar da shi gare su wa yakhshawna hukma suna tsoron sa wa la yakhshawna ahadan illa Allah ba sa jin tsoron kowa sai Allah tablighur risala wannan sunna ce ta wato al'umma da Allah ya saukar da shari'a gare su madiya ila yawmil qiyamah kowane annabi yana da mabiya kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wani annabi da Allah zai aiko face yana da mataimaka yana da abokanai da suke rikon sunnarsa suna isarwa to wayanda suke isar da sunnar sune dalilin wanzar da addini inda babu isar da sakon tun daga kawar da annabi da wayanda suke tare da shi sai kaga ilimin ya kace amma wannan na baya za su koya su isarwa na baya su na baya su koya su isarwa na baya na baya su koya su isarwa na baya sai ga kullun addini ya tajaddad kama huwa yana nan sabobi kamar shi ba canzuwa wani lokacin kuma Allah da ikonsa sai abin yi umu ya yi sanyi ya yi shiru haka bayan wani lokaci mai tsawo kuma sai Allah ya jaddada kamar yadda ya ba'athu Allahu ala ra'si kulli mi'ati sana inna Allah yab'athu ala hadhihi al-umma li hadhihi al-umma ala ra'si kulli mi'ati sana man yujaddidu laha amra diniha bayan kowace shekara ɗari sai Allah ya kawo wanda zai jaddada addini ko wanda za su jaddada addini addini ya koma sabo bayan mutane al'ada da bid'o'i da shirkiyat da jahilci sun rubi addini an manta da Allah an manta da annabi an kama bokaye an kama wasu da sunan sune malamai ko da sunan sune waliyai ko da sunan sune shahinai, an kama su an manta da annabi ba a ganin darajar annabi ba a ganin darajar alqur'ani ba a ganin darajar sunna sai abin da aka faɗa can ana tafiya sai kawai bilsuna ta dinga balla ta balla ana a nemi a danne ta ba zai yiwu ba sai ta miƙe a nemi a danne ana ba zai yiwu ba sai ta miƙe sai ga sunna za ta daga a yi disharin da za a yi akan sunna a kama yan sunna wasu a daure su wasu a kashe su wasu a kore su wasu a yi musu sharri a yi musu kazafi sunna dai za ta bunƙasa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina lil haqq ba su gushe ba wasu jama'a cikin al'ummata suna samun nasar akan gaskiya la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum wanda ya cutar da su wanda ya kaskantar da su ba zai cutar ba abin zai yi hatta taquma sa'a wani da ya ce hatta ya ce amrullah saboda haka mu zama daga cikin dalili na rayu da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam mu karanta sunna mu fahimce ta mu isar da ita gashi na Allah ya ce alladina yuballighuna risalatillah suna isar da sakon Allah umarni da aikata alkhairi hani ga munanan ayyuka tsawatarwa akan shirka shirka ta rufe mutane mutane sun manta da Allah shine mai yi yau abu kadan zai fara mutum ya ce wayyo Allah ko dai tsafi akai ne ko dai shari akai mun ko dai zini akai mun ko dai wani ne mun an manta Allah shine annabi Allah shine mai warkarwa shine mai cutarwa an manta da wannan mutane sun manta da Allah ne mai arzikarwa in mutum ya samu sai ta a wannan wani gun malami kaje ne da Allah ka kai ni ma ina da bukata Allah zai halice ka la ta'khudhu sinatun wala nawm ka manta da shi bayya bacci bayya gingidi amma ka je kana bin wannan kana bin gindin wancan kowa uba kuma saboda cewa da barin hanyar Allah da goyon bayan shedan yau mutane suna neman bukata cikin sabon Allah a baya can mu mun gani lokacin da ana cewa zina yana zama dalilin bakin jini ko dalilin rashin samu ko har mutum ya je gun malami malami zai ce kada ka yi zina in kana so Allah ya ansa ka da kai zina haka malamai suke wa mutane wa gargadi mun san wannan lokacin akwai wani lokacin da ma wani aka ce masa ya yanka dabba sai aka ce wanda zai yanka dabban wanda bai taɓa yin zina ba ne kaga saboda kyaman zina duk da wannan ba da bace ta yanka amma dai saboda ganin munin zina suna ganin wanda zai yanka kada ya yi zina in za ka yi nemi bukata ka da ka yi zina amma yau saboda kafirci da kafircewa Allah da goyon bayan shaitan da binsa ya zama da mutane suna neman biyan bukata ta hanyar shirkiyat sai an kafirce ake neman bukata kenan ba abun Allah ake nema ba ya mutum zai ce sai an yi zina kuma an yi sallah ba alwala ko ya ce a yi zina a yi dawafi a ɗakin ka'aba da janaba ko ya ce a yi zina a cikin ramadana da haila da rana ido yana kallon ɗakin ka'aba a je a kama hotel beni inda za a hangi ɗakin ka'aba ana zina ana kallon ɗakin ka'aba cikin ramadana me ake nema wai bukata ta biya waye ne mai biyan wannan bukatan wannan bukatar da suke nema zina da ramadan da haila ana kallon ka'aba agun wa ake nema wannan ba agun Allah ba ne. inna Allah ta'ala tayyibun la yakbaru illa tayyiban shi Allah mai tsarki ne bai ya karba sai mai tsarki Allah ya ce ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun amma yau ka duba yadda ake neman biyan bukata dabba da zaka yanka annabi sallallahu alaihi wasallam yace in zaka yanka dabba don ci ka yanka shi da sunan Allah sannan kuma yace wal yuhidd ahadukum shahrata wal yurih dabihata ɗayan ku ya kaifafa abin yankansa kar ya zama wukan nan irin na yankan kubewa ne na mata ko na yankan albasa ba kaifi ka dinga kai kawo dabba ta wahala wannan malaifi ne yace wukan yayi kaifi ka yanka da sunan Allah da wuka mai kaifi don dabbar ta huta amma me zai faru wai da sunan neman biyan bukata za a tona rami a dauki dabba da ranta a shigar da ita a cikin rami a tsaye da ita ai wasu rubuce rubuce a wanke a zuba a kan dabbar a binne ta tana da rai wai da haka ake neman biyan bukata a gun waye shaytan kuma Allah ya ce ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim shaytan yana mana alƙawari na talauci in ka kace za ka yi alkhairi zai ce a ba za ka samu biyan bukatar ganan ba ka zo ka yi sharri a wannan ne aka ce in karka in ka samu matsala karka ambaci Allah da sunayensa wai wannan din zai nisanta kai da kai daga bukatanka ka zo kabarin waliyi ka ce ya kai wane ka bani kai ka bar Allah ka ambaci wanda ya mutu a cikin kabari to in zai biya mun bukata na me yasa ya mutu irin abin da ake yi kenan saboda ka isar da sakon Allah yuballighuna risalatillah wa yahsanahu wa la yahsana ahadan illa Allah in kana isar da sakon Allah ka dubi Allah dan kar ka dubi mutane me za su bani ba su da abin da za su baka in ka yi don me za su bani ko da sun baka ba zai fice bukatan ka ba amma in ka yi don Allah in sun baka fa biha wa ni'mat madalla rizqun saqahu Allahu ilayka in ba su baka ba dama ba don su kai ba don Allah kai Allah da kai don shi ba zai barka ba Ibn al-Qayyim yana munazara da wani banasare akan musulunci yana bauta wannan yana bauta wannan yana bauta wannan da ibnu qayyim yayi masa nasiha da tauhidi sai ce idan na bar wa'annan abubuwa duka in ina da bukata ta ya Allah zai biya mu ibnu qayyim ya ce subhanallah baka zo ka bauta mishi ba kana bauta wani ma ya baka bukatan ka balle kana bauta masa to kana aikin wani ma Allah yana baka balle kana aikin sa walladina jahadu fina لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين ولا يشعرون عهدا الا الله نعم وكفى بالله حسيب علم مدوكي وتيعيس زما شيء من إساس نعم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة Allah madaukaki yace ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum wannan ya faru ne kamar yadda muka san kissar Zainab da mijinta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya auri Zainab bint Jahsh bayan wato mijinta na da ya sake ta ta gama idda da ya aura sai mutane suka fara cewa tazawwaja Muhammadun imra'ata ibnihi Muhammadu ya auri matar dansa. sai Allah ya saukar makana muhammadu shi muhammadu dan abdullahi dan abdul muttalib dan hashim al-qurashi din nan bai zama ba a ba ahadin min rijalikum uba ga wani daga cikin mazajen annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi ƴaƴa amma ƴaƴansa sun mutu suna kanana musamman mazaje su tayyib su tahir su ibrahim hatta zainab zainab ruqayya ummu kalthum fatima annabi Allah ya bashi wa'annan ƴaƴan to amma dukkan su sun rasu yana raye musamman yawanci sun mutu suna ƙanana wanda ya ɗan girma kaɗan watanni goma sha shi ibrahim sai kuma ruqayya da ummu kalthum da zainab sun kai aure sun yi aure suka zo suka mutu fatima bayansa da wata shida ta rasu kafin annabi ya bar duniya baya da ya ko ɗaya sai jikoki wannan shi abin da annabi ya bari saboda haka annabi bai zama uba ga wani daga cikin ba walakin rasulullah sai da shi manzo ne na Allah sallallahu alaihi wasallam wa khataman nabiyyin kuma shi da cikamakin annabawa annabi sallallahu alaihi wasallam da shi Allah ya rufe annabta babu wani annabi da zai zo bayan shi kamar yana cewa an bashi ababai guda shida da ba wa kowane irin annabi ba a ciki yace wa futman biyan nabuwa an cika annabta da ni ba wani annabi da zai zo bai ce wa da risala ba saboda nubuwa kabilar risala ne kowane manzo annabi ne amma ba kowane annabi ne manzo ba to tunda an rufe annabta min babi aula ya zama an rufe manzanci don mutum ba zai zama manzo ba sai ya zama annabi sai yasa malaman sirra a yayin da suke bayanin sirrin manzo sallallahu alaihi wasallam za a ce wa nubbi'a bi iqra wa bu'itha bil mudaththir an ba shi annabta bi iqra lokacin da aka saukar masa da iqra shi annabi ne amma bai zama manzo ba don an ce shi ya karanta ba a ce ya karantar ba amma da aka ce masa ya ayyuhal mudaffira kum fa ta tashi kai afi to annan ne ya zama manzo annabi bai zama uba ga kowane mutum ba ko shi ne suka makin annabawa bayan annabi shi ne suka makin annabawa ya zo ya kawo sakon Allah cikin shekaru 23 tun saukar ayar nan al-yawma akmaltu lakum dinakum aya ta uku a cikin suratul ma'ida Allah ya saukar da wannan aya an rufe wato saukar da shari'a daga sama ku yi kaza akwai lada ku bar kaza akwai zunubi a riga an gama shine fikirin wasu sahabbai da suka yi murna da aka ce alau ma akmaltu lakum dinakum suka ce ayyo rana murna ce abakar kuma yayi kuka ce to ai annabi zai bar duniya to bayan annabi ya bar duniya kuma babu wata shari'a babu wani doka tunda shine karshen annabta amma kafin annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sai da Allah ya sanar da shi ya gaya mana makaryata za su zo bayana suna da'awar su ne annabawa kusan mutum talatin kullum yadda yi annahu nabi kusan mutum talatin suna da'awar annabta annabi ya ce babu annabi bayana da shi aka rike ba wanda zai zo da sako kuma annabi ba wai shi ya zo da sako ba ba wani ya zo da sako ba kuma annabi ba zai zai bai wani sako ba ko a gani ido ko a mafarki ba a samun addini a mafarki in annabi ne mafarki shi don shi annabi ne mafarkinsa gaskiya ne amma wanda ba annabi ba mafarkinsa ba shari'a ba ce wanda ba annabi ba mafarkinsa ba shari'a ba ce shi yasa yanzu kana bacci sai annabi ya zo a mafarki a ganinka annabi ne ya zai ce maka yi kaza yi kaza yi kaza shikenan sai ka bar abin da Allah ya shar'anta ka ce zaka rike wannan to ya kuma mutum ya ce a ai annabi ba a mafarki ya zo mu ba ido da ido ya zo min to ya bar kabarinsa kenan ya zo na ta wani aya ne ko hadisi ya nuna cewa annabi zai bar kabarinsa ya zo duniya ko ya zo najeriya ko ya zo Afirka ya baiwa wani umarni ko hani ko doka wanda bai zo a cikin littafin Allah ba bai zo a sunna ba kuma a yadda mutum ya ce ya kazata nama naman ido da ido annabi ya zo ya bani ba a mafarki ba ko mutum ya yadda ko annabi ya ce annabi yana zuwa ya karantar da ni me yake karantar da kai ko yana karantar da ni sahihul bukhari annabi zamanin sa bukhari bayana buhari bai rubuta hadisan ba bai zo duniya ba buhari ya zo duniya sama da shekara 100 da wani abu ba shi bayan hijira balle ya zauna ya rubuta wannan hadisan ya tattara su dama hadisan annabi suna nan Yan uwa mu tashi mai karatu mu dawo ga hayyacinmu amma idan muka zauna a haka yara ƙanana a ɗauke su a ba su wasu wuri dai a kai su wata hanya a ɓatar da su a nisan da su daga sunan annabi sallallahu alaihi wasallam a koya musu wake-wake a koya musu manama da mafarkai wannan ba addini ba ne, addinin musulunci kamar rana ce ba wanda zai rike ta a bayyane yake ba buya ba za a kira wasu a koya musu a hana wasu ba kowa inni rasulullahi ilaikum jami'an wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadira ga dukkan mutane Allah ya aiko shi ba ga wasu mutane bane balle a ce sai wa'annan wai wani mutum bayan shekara dubu da annabi barinsa duniya dubu da ɗaruruwa wani ya ce annabi ya zo ya ce min abokane abokanena ne almajiranka almajirena ne annabi bai gaya su imam malik haka ba fa mutum kawai don an ce kai ne kai an tura ma ƙasa ka manta da Allah shaitan ya hura ma hanci ka dinga gaya wa mutane abin da kake so kamar ba hisabi kamar ba tsayawa gaban Allah ka dinga kushe malaman sunna don gina bid'a mu gyara mu gyara duniyar nan karariya ce tunda an faro ta ka dauka mata kare nawa muka zauna da su a tafsirin bara anan bana ba sa nan daga bana zuwa baki da za ka ɗauki listin waɗanda suke raye yau suna kallon tafsiri ko suna jin tafsiri ko suna halittar majalisar tafsiri baɗi ka zo ka dinga kira wane wane in ka ji waɗanda ba sa nan sai ka kasa cin abinci ma bai wuce kwana uku ko hudu ba ina kallon tafsirin shek jafar rahimahullah aka nuna kawai ana nuna wawo sai ga mutane suna zaune wannan babu wannan babu wannan babu ga sunan in uwa ga sunan muna tare da su a wancan lokacin amma gashi ɗaya ɗaya ku to wannan wa'anda mun sani ne a wa'anda ba mu sani ba kuma nawa suka ce saboda haka duniyar nan a ɗauke ta da yadda take addinin nan na Allah ne wanda ya ci amanar addinin Allah amana za ta ci shi idan a duniya yana ganin yawon ya lafiya an tara ma ƙasa to alahira ba a duniya ba ce a akwai fallasa Allah ya kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallam shine cika makin annabawa wa raki rasulullahi wa khataman nabiyyin shine cika makin annabawa wa kana Allah bi kulli shay'in alima Allah madaukaki ya kasance masani ne ga dukkan komai duk abin da ake Allah ya sani duk kiran da aka yi bayan annabi Allah ya sani sai ya yi shari'a tsakanin su da waɗanda suka bi su na'am na'am Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani azkurullaha dhikran katira ku ambaci Allah ambato mai yawa wasabbihu bukratan wa asila ku dinga tsarkaka shi safe da maraice tasbihi mun yi magana a baya azkurullahu ambaci Allah ambato a zuciya ambato a harshe ambato a gabbai ambaton Allah a zuciya ka dinga tunawa da shi ka dinga tunawa da ikonsa ka dinga tunawa da umarninsa da haninsa ka dinga tunawa in kai ga sakayya umarnin da ya baka ka girmama shi a cikin zuciyarka ka kawar da abin da bai yaso daga zuciyarka wannan shi ne ambaton Allah a zuciya ambaton Allah a harshe wannan mun sani ka dinga motsar da bakinka kana ambata shi wasu suna kuskure wasu ce suna ambaton Allah amma bakin su a rufe wai kuma tasbihi suke yi tasbihi za ka motsar da bakinka ne in tadabburi ne na zuciya wannan tadabburi amma tasbihi za ka motsar da leban bakinka ko ka ji muryarka ko ka ji muryarka amma dai bakin ya motsa kana faɗa sannan da ambaton Allah a gabbai shine ka motsa da gabanka wajen bin Allah hannunka yi ambaci Allah wajen me wajen gyara ka kawar da abin da ci akan hanya ka dauki kuɗi kai sadaka ka raba faɗa wannan aiki ambaton Allah ne na gabbai takunka ka je masallaci ka je makaranta ka je wajen sana'a ka je neman halaliyanka wannan ambaton Allah ne a gabbai bukratan wa asila ma'ana in an ce bukratan wa asila ba wai kai shiru da safe kai kai shiru sai da yamma ba ma'ana ko da yaushe kamar da a cikin aljanna Allah ya ce in aljanna akwai gare su abincin su walahum eh? walahum rizqun fiha bukratan wa ashiya safe da maraice in aljanna suna da arziki ba wai da safe su ci sannan ba sa ci sai dai masu ci ba wasu sun nemi su fasara wannan ayar a haka a duniya wai wai sunna ka ci abinci da safe sai karka ci wai sai can da yamma to wancan a cikin aljanna aka ce na duniya ya saura gare ka sau ɗaya zaka ci sau biyu zaka ci sau uku wannan ya saura gare ka gurgurun yadda bukata ka ta kama amma abin da ake nufi a wannan ayar sabihu bukratan wa asila ma'ana kullu kudin da tasbihin Allah shi yasa Allah al-madaukaki yake yabawa bayinsa الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار suna ambaton Allah a tsaye a zaune a kwance suna tunani cikin ayoyin Allah saboda haka bayani akan tasbihi bayani ne wanda yake yana da fadi kuma lokaci ya gabato za mu take ta anan Allah ya sa albarka cikin abin da muka samu Allah ya gafarta mana zunubanmu ya gafarta iyayenmu da malumanmu والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله